الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود بأحكام المولود مجلسين أريد أشرين دبير muna cikin har yanzu babin da ke bayani akan hukuncin kaciya da ɗan da aka haifa alfaslul hadi ashar fi ahkamil aqlati min taharatihi wa salatihi wa dhabihatihi wa shahadatihi wa ghairi dhalik wannan fasalin shine fasali na sha ɗaya a cikin wannan babu da ke batu a kan kaciya fi ahkamil aqlab hukunce-hukuncen da suke da alaƙa da mutumin da ba a masa kaciya ba kaga saboda mahimmancin kaciyar da aka faɗa mana a baya to shi ne ya ja wanda ba a masa kaciya ba malaman fiqh suke ina za a saka da shi wa tsaharati min tsaharati kamar tsarkinsa ya tsarkinsa zai zama wa salatihi sallar ta ya take wa zabihatihi da kuma yankansa in yanka za a ci wa shahadatihi in an san ba a mutum kaciya ba za a iya kiran shi kotu ba bada shaida hmm? wa ghairi zalika da makamacin ka kaga wancan dahara da sala suna da alaka da imama in ana maganar ina za a taka da tsarkinsa da sallarsa to ya ma wani sallah ya ma wani limanci kaga duk waɗannan su ne matsalolin da malaman fikihu suke tattaunawa a kansu bilmunasaba mala abakar gumi rahmatullahi alai yana ba da labari a cikin littafin da tsiga da ya rubuta da shi waya i ko kuma eh, manufata ya ce wata shekara saddauna ya tura shi ya zama shugaban alhazai amirul hajj wajen da 1955 biyar ya tura shi ya zama amirul hajj bayan ya tafi sai aka ba da labarin cewa wasu mutane sun musulunta duk mutanen garin sun musulunta to shine sai saddaune tura malamai da kuma tim na likitoci su je su musu kaciya malam yana dawa aka ba shi labari hankalin shi ya tashi ne ya je ya samu sandon ya ce kayi kuskure ya ce ai ba za a mutu kaciya ba tun da sun girma shi dai idan mutum zai yi kaciya ma kan shi da bai halarta wani ya ga al'awar wani ba eh, kaga malikiya kenan amma a baya duk mun karanta hujjojin da ibn al-qayyim ya faɗi eh, da tattaunawar da aka yi wannan ba sai mun maimaita ba قال الخلال babban malami al’imam abubakar al-khallal ya faɗa a cikin aljami ɗinsa na mazhabin al’imamu ahmad mata’in nan al’imamu ahmad ne daga malamansa sai daga almajirin shi akhbara ni muhammad ibn isma'il qala haddathani waki'un haddathana waki'un an salim ibn al-muradi an amr ibn haram عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال العقل لا تقبل له صلاته dan ba mu mutum kaciya ba za a karɓi sallar shi ba to wala ta ukalu da bi hatuhu sannan in yanka ba za a ci ba duk wannan azarin ba kuma ta ya ambace shi a baya ibnu abbas fahimtar ta ce cewa mun mutum ba a masa kaciya ba to duk sallar da zai Allah ba zai ansa ba yana cin hujjar waɗanda suka tafi akan cewa kaciya wajiba ce ibn abbas yana ba da wannan fatawa cewa duk mutumin da ba a masa kaciya ba to ba a karɓar tallasta, sannan yi yanka ba za a ci ba ƙala waki'un al'aƙlafu iza balaga falam yaktasin lam tajuz shahadatu mutumin da ba a masa kaciya ba kuma ga shi har ya girma ya zama babba ya balaga to ba za a karɓi shaidarsa ba in jiwa in jiwa ke umnul jarrah ɗaya daga cikin ƙannin atba'u tabi'i shi baya cin atba'u na eh, almajirin su irin su alimamu maliki sa'an su kusan alimamu shafi'i shi ya ake danganta cewa malamin alimamu shafi'i ne ko a wannan baitotan da ake danganta ma alimamu shafi'i na hadda شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي أخبرني إسمة بن عصام قال حدثنا حنبل حنبل ونن الماجر الإمام أحمد كما ɗan الإمام أحمد wato da baban al'imamu ahmad da shi da baban shi ‘yan uwan juna ne wa da ƙani shi hambalu ɗin قال قال سمعت أبا عبد الله قال يتي yana الإمام أحمد هنا فلاح لا يعجبني أن يذبح الأقلف baya burge ni a ce mutumin da ba a masa kaciya ba a ba shi kaza ya yanka in ji al'imamu ahmad kaga la yi ujibu ne wa akhar shi dai wannan al'imamu hanbal ɗin ya faɗi yace haddasa na amru alhaubi. حدثنا حمام عن قتادة عن إكرمة قال لا تؤكل ذبيحة الأقلة إكرمة مولى ابن عباس يباد فتوى كما يدى ما لمنت ابن عباس يباد فتوى سوى بزاء تشيان كم متمن دبا أمتكا تشيابا منا جي أي قال وكان الحسن لا يرى ما قاله إكرمة أما شيء الإمام الحسن البصري رحمه الله شي بايا دنوانا فهمتر تا إكرمة al-imamu al-hasan al-basri bai da wannan fahimta bai ganin cewa dan ba a mutum kaciya ba ba za a ci yankansa ba qala qila li ikrimati ikrimata alahu hajjun qala la aka tambayi al-imamu ikrimatu maula ibn abbas aka ce idan mutumin da bai yi kaci ba a masa kaciya bai yi haji Allah zai ba shi lada ya ce a hajjin shi ma bai yi ba ga duk wannan girman kaciya ne a wajensu abinda za a ce hajjin ka ba da kuɗinka hmm? kuma ka iya da niyya ka kyakkyawa da ikhlasin ka ka ɗauka a ba baka tsayuwa a rafatu ba ka bar wani rukuni daga cikin rukuni ba a ce aikin ka ba shi hatta kudin aikin hajjin da mutum zai je aikin hajji da kudin haram an yi sabani kansa wasu malamai suna ganin idan mutum ya saci kuɗi ko ya ɗebi kuɗin haram ya tafi ya je aikin hajji Allah zai karɓi hajjinsa la zunubin shi kuma daban na sata wasu kuma suna ganin a'a al-imamu Ahmad fahimtar sa ita ce hajjin shi bai yi ba idza hajjata bi malin asluhu suhutun fama hajjata walakin hajjatul iyyu ma kullu ma kullu man hajja baita Allah mabrur hmm. to kun ga shine wannan inda yanzu alibar mutu ya ce bayi da hajji ba ƙala hanbal wa ƙala abu abdillah al’imamu ahmad ya ce lati ukalu zabi hatuhu ba za a ci yankansa ba wala falata lahu in yi tsalla Allah ba zai an ki shi ba wala hajji lahu hatta ya taɓa ba hajji ko ya hajji Allah ba zai an ba hatta ya taɓa hara ya tsarkaka ya tsarkaka nan yi kaciya ce huwa min tamamin islam domin kaciya tana cikin cikon musulunci ka gani ko wa qala hanbalun fi mawdi'in akhar qala abu abdullah al la yadhbahu al-imam ahmad yace wanda bai da kaciya ba zai yanka ba wala tu'kalu dhabihatuhu sannan ba za a ci yankansa ba wala salata lahu sannan in da sallah وقال أبو عبد وقال abdullahi ibn ahmad ibn hanbal dan al-imam ahmad kenan eh mun sa imam ahmad bai yi aure da wuri ba to daga eh, amma yana cin mu'ammaru ya dade a duniya dan al-imam ahmad ya kai shekara 90 ko 88 ya rasu to ƴaƴansa duk zaka gansu suna ƙanana ƙanana shi yasa ba su san ma wasu abubuwan shi ba lokacin da kafin ya girma sai da yake shekara أو ya aure al-imamu ahmad وقال عبد الله بن أحمد حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال الأقلف لا تحل له صلاة أي wanda ba a masa kaciya ba bai halatta ya sallah ba wala tukalu dhabihatu wala ta juzu lahu shahadatun ba za a gayyace shi kotu ya ba da shaida ba in ya ce ya ga wata ba za a amsa ba shi ai ba mai kaci bai da kaciya ya ce ya ga wata da ce qala qatadatu wa kana al-hasan la yara zalik al-imam al-hasan al-basri baya ganin haka shi وقال إسحاق بن منصور قلت لأبي عبد الله وأنا الماجر الإمام أحمد shi kuma. zabihatul aqlati ala gafata malan ka bamu labari game da yankan mutumin da ba a masa kaciya ba a ki kana la ba asa biha sai ce ba laifi in yanka za a ci gani wa qala abu talib sa'altu aba abdullah an zabihatul aqlati na tambayi al-imam ahmad game da yankan mutumin da ba a masa kaciya ba فقال ibnu عباس يشدد fi ذبيحته جدا yace al-imam sayyidina abdullah ibn abbas mun samu daga gare shi yana tsanantawa matuƙa a game da hukuncin yankan mutumin da ba a masa kaciya ba har kama al ahmad yana da shakka kenan a game da wancan hukuncin da alimam ibn abbas radiyallahu anhu wa qala al-fadl ibn ziyad sa'altu aba abdullahi an zabihati al fa qala يغوى أن إبراهيم والحسن وغيرهما أنهم كانوا لا يرون بها بأسا إلا شيئا يغوى أن جابر بن زيد عن ابن عباس أنه كرهه يتي ما لم يهدى ده بإبراهيم إبراهيم ابن يزيد النخعي كينا ده الإمام الحسن البصري ده وتوسو dukkaninsu ننسو suna ganin باب laifi أتيان كم kan wanda مكاتيا با yi makaciya ba suna ganin babu laifi amma an ruwaito in ji imam ahmad daga jabiru dan zai daga ibnu abbas annahu karihahu ibnu abbas ya ki a ci nama da wanda ba a yi makaciya bai yanka qala abu abdullahi wa hadha yashtaddu ala nasi. ita wannan zai mu mutane tsanani in ka ba da wannan fatawa ka ce duk wanda ba a masa kaciya ba to ba za a ci yankansa ba falau anna rajulan aslama da yanzu mutum zai musulunta huwa kabirun ya girma ya tsufa fa khafu alaihi alkhitana sai aka ji tsoron aka masa kaciya fa zai iya mutuwa afala tukalu dhabihatu to yanzu haka zai ta rayuwar shi kenan in yanka ba za a ci ba in ja Imam Ahmad a wani kaulin saboda haka kauli rajimi za a ci yankansa eh, za a ci yankan kaga a malikiya ma ana ina za a saka da limancin shi ko to وذكر الخلال عن أبي السمه أحمد بن عبد الله بن ثابت قال سألت أحمد بن حنبل ناتم بيع الإمام أحمد وسئل عن ذبيحة الأقلف أن تنبيش جمدا سمعت أحمد بن حنبل الناجي الإمام أحمد وسئل عن ذبيحة الأقلف أما تنبيا وترانا جمدا ينكم متمن دبأ مسقاتيا با وذكر له حديث ابن عباس aka ambata masa hadisin abdullahi dan abbas waccan maganar tashi da ya ce ba za a ci yankansa ba ba za a bi shi sal ba zai yi sallah ba sallar shi ba ta yi ba ya ce wala kalu da bihatuhu ya ce ba za a ci yankansa ba faƙala ahmad ce al'imamu ahmad ya ce zalika indi idza kana ar-rajulu yuladu baina abwayn muslimayn yace to ni dai fatawar ibnu abbas abinda nake gani sai dai idan an haifi mutum uban shi musulmi uwar shi musulma fa yaqdira har ya girma wala yahtaci kuma ba a mata kaciya ba to shi wannan hukuncin zai hau kansa mutum yana cikin a islamiyya yana cin al'ummar musulmi uwa musulmi uba uwa musulma uba musulmi amma ya ga ya taso sandaddar ya girma ba a masa kaciya ba to shi ne limamu Ahmad yake ganin cewa wannan sakacin da aka yi to bai kamata a ci kansa ba fa'ammal kabiru iza aslama amma idan dattijo ya musulunta da ba musulmi ba ne shi wa khafa ala nafsi fitana ya ji ma kansa tsoron kaciya falahu indi rukhsatu to wannan yana da sauki kaga wannan tafsirin na da kyau ثم ذكر قصة الحسن مع أمير البصرة sannan ya ambaci kistar al'imamu al-hassan al-basri da sarkin basra allazi khatanar rijala fi shita'i wanda an bamu labarinsa a baya yasa aka yi ma mazaje sun musulunta kaciya yasa aka musu kaciya lokacin sanyi famata ba'dhum suka wani sashin suke ta mutuwa Ƙala fa kana ahmadu yaqulu to shi yasa al ahmad yake cewa idza aslama al-kabir idan taddattijo ya musulunta wa khafa ala nafsihi ya ji ma kansa tsoro falahu indi uzur to yana da uzur yawwa ba sai an masa ba to kaga malam kenan shi yasa na baku ita a farko na baku na baku na labarin yana nan a cikin waya a stand ko na hausan manufata ya ba da labarin ina jin babin kusa da ƙarshe wannan shi ne sau da haka a taƙaice ya halatta za a iya cin mutum za a ci yankan mutumin da ba a masa kaciya ba kuma zai ba da shaida mutum ne aishi kuma musulmi ne in musuluncin shi ya yi kyau shi ce amma dai bai kamata a yi takaici a bar mutum yana rayuwa a cikin musulmai ba ya girma ba a masa kaciya ba mun gani cutar da mutum ne da waɗancan fa'idojin da aka ambata mana a baya to yanzu fasali na gaba malam ibn qayyim zai bayani akan al-mustaqatu li wujubi ababen da suke karyar da kaciya ba sai an yi ba hmm, ababen da idan akwai su to ba za a yi kaciya ba hmm, ko kuma su karyar da wajibci tunda ya tafi akan wajiba ce ko to ababen da suke karyar da wajibcinta Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in